Luka Sura ashirin da hudu Da sassafe ranar farko ta mako, matan suka je kabarin da kayan kanshin da suka shirya, sai suka sami an riga an ture dusen daga bakin kabarin, suka shiga ciki, amma ba su ga jikin Ubangiji Yesu ba. Tun suna cikin damuwa akan wannan, sai ga waɗansu mutum biyu. tsaye kusa da su, suna sanye da fararen riguna masu haske sosai, cike da tsoro, matan suka sunkuyar da kansu a kasa, mutanen suka ce musu, Don me kuke neman mai rai cikin waɗanda suka mutu? Baya nan, ya tashi, ku tuna da abin da ya gaya muku tun yana galili, ya ce, lallai ne a ba da ɗan mutum a hannun mutane masu zunubi a giciye shi a rana ta uku kuma ya tashi sai matan suka tuna da maganarsa da suka dawo daga kabarin sai suka faɗa wa sha ɗayan nan da sauran mutane dukan waɗannan abubuwa matan da suka gaya wa manzannin waɗannan abubuwa kuwa su ne maryamu daga Magadala, da Yuwana da Maryamu mamar Yakub, da waɗansu matan da suke tare da su. Amma manzannin suka ɗauki maganar matan nan wani zancen banza ne kawai, domin haka ba su gaskanta ba. Amma Bitrus ya tashi wuf ya je wurin kabarin da gudu ya sunkuya ya leka ciki ya ga yadin lilin. a ajiye a gefe ɗaya, sai ya koma gida yana mamakin abin da ya faru. A wannan rana kuma, biyu daga cikin masu bin Yesu suna tafiya za su je wani kauye da ake ce da shi Imawus, wanda nisansa daga Urshalima ya kai misali kilomita goma sha ɗaya. Suna taɗe da juna. a kan dukan abubuwan da suka faru suna cikin taɗi suna tattauna kenan sai Yesu da kansa ya ja kusa yana tafiya da su amma an rufe musu idanunsu har ba su gane shi ba sai ya ce musu wani taɗi kuke yi aka da juna kuna tafiya sai suka tsaya cik fuskokinsu a ɓace ɗaya daga cikinsu mai suna Kilobas ya amsa masa ya ce, Ashe, kai kaɗai ne ba ko a Urushalima, da baka san abubuwan da suka faru kwana-kwanan nan ba? Sai ya ce musu, Waɗanne abubuwa? Suka ce masa, Abubuwan da suka faru da Yesu ba Nazaret, shi kuwa annabi ne mai iko cikin ayyuka, da magana a gaban Allah da dukan mutane, wanda kuma manyan firistoci da shugabaninmu. suka ba da shi a yi masa hukuncin mutuwa suka kuwa shi da muna sa zuciya cewa shi ne zai fanshe isra'ila gashi yau kwana uku kenan tun da wannan abin ya faru banda haka ma waɗansu mata cikinmu sun ba mu mamaki gama sun je kabarin da sassafe amma ba su sami jikinsa ba sai suka dawo suka ce a yi musu wuya sun gama laiku wanda suke ce yana da rai waɗansu a cikinmu ma suka je kabarin suka kuma sami abin nan kamar yadda matan suka faɗa, amma shi din ba su gan shi ba. Sai Yesu ya ce musu, Haba, ku marasa tunani, ba ku da saurin gaskantawa game da abin da annabawa suka faɗa, ashe, ba dole ne almasihu ya sha waɗannan wa'aloli ba, ya kuma shiga ɗaukakarsa? sai ya bayyana musu duk abin da rubutacciyar maganar Allah sun faɗa a kansa daga koyarwar Musa har zuwa littattafan annabawa duka da suka yi kusa da kauyen da za su sai Yesu ya yi kamar zai wuce amma suka matsa masa suka ce zauna da mu ayyan matayi ga rana duk ta fadi sai ya bi su ya sauka a wurinsu, da suka zauna za su ci abinci, sai ya ɗauki burodi, ya yi godiya, ya kakkarya, ya ba su. Nan da nan sai idanunsu suka buɗe, suka kuma gane shi, amma sai ya ɓace musu, suka ce wa juna, Ashe, zuciyarmu ba ta kuna ba lokacin da yake magana da mu a hanya. yana bayana mana rubutacciyar maganar Allah? Suka tashi nan da nan, suka koma Urshalima, suka sami sha ɗayan tare da waɗansu mutane suna cewa, Ai, Ubangiji ya tashi da gaske, har ma ya bayyana ga Bitrus. Sa'an nan su biyun kuma suka ba da labarin abin da ya faru a hanya da kuma yadda suka gane shi. sa'an da yake kakkarya burodi. Tun suna magana game da wannan, sai kawai ga Yesu da kansa a tsaye a tsakiyarsu, ya ce musu, Salama a gare ku! Tsoro ya kama su, suna rawar jiki, suna tsammani fatalwa ce, suka gani, sai ya ce musu, Don me kuka ji tsoro haka, kuke kuma shaka a zuciyarku? Ku duba anuwana. da kafafuna ku gani, ai, ni ne da kaina, ku taba ni, ku ji, don fatalwa ba ta da nama da kashi, yadda kuke gani nake da su. Da ya faɗi haka, sai ya nuna musu hannuwansa da kafafunsa, tun suna da sauran shakka saboda yawan farin ciki da mamaki, sai ya ce musu, Kuna da abinci a nan kuwa? suka ba shi tsokar gasasshen kifi, ya karɓa ya ci, su kuma suna kallonsa, sai ya ce musu, Waɗannan su ne abubuwan da na yi magana a kai tun ina tare da ku cewa, Dole ne a cika duk abin da aka rubuta a kaina a cikin koyarwar Musa da littattafan annabawa da kuma zabura. Sai ya buɗe hankalinsu. suka gane da rubutacciyar maganar Allah ya kuma ce musu, Haka aka rubuta cewa dole ne almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matatu, kuma a sunansa za a yi wa dukan al'umman duniya wa'azin tuba da yafewar zunubai, za a kuwa fara daga lima, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Gashi ni zan aiko muku da abin da Ubana ya yi alkawari, amma ku jira a birni tukunna, sai an ba ku iko daga sama. Sai ya fitar da su zuwa bayan birni, suka kai har Betani, a wurin ya ɗaga hannuwansa ya sa musu albarka. Yana cikin sa musu albarka kenan sai ya rabu da su, aka kuma ɗauke shi zuwa sama. su kuwa suka yi masa sujada, suka koma Urshalima cike da farin ciki sosai, ko yaushe kuma suna cikin haikali suna yabon Allah.